abu na gaba na uku yawan ambaton Allah shi ma abu ne wanda yake duk cikin ibadu masu sa a shiga aljanna babu wanda ya kai shi sauki amma shi ɗan baya bari ayi ya kasance bakin kana ta ambaton Allah shi ambaton Allah sauki ne kana iya yi kana bisa mashin ɗinka kana cikin ka kana zamne kana shara kana aiki kana tafiya kana zamne kana kwanci kowane irin hali kana iya ambaton Allah shi ma hadisi ya inganta daga Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara mishi yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce laqitu Ibrahim lailata usriya bi na haɗu da annabi Ibrahim ranar da aka yi Isra'i da ne faƙala sai ce ya Muhammadu ya kai Muhammad a ƙare ummataka minni salam ka karanta ma al'ummarka da gare ni sallama ka ce ni annabi Ibrahim ina gaishe su wa akhbirhum anna aljannata tayyibatun turbatuha ka gaya musu cewa aljanna tayyibatu turbati wato mai kyawun ƙasa ce inda ake takawa cikin aljanna ƙasan mai kyawo ce wa azbatul ma kuma mai daɗin ruwa ce ha subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar abinda a shuka cikinta shine subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wannan hadisin imam tirmizi ya da shi kuma da isnadi ingantacce shek nasuddin albani ya inganta shi don haka yawan faɗin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar yana cikin abin da ke kawo aljanna da sauki dukkan yi ai shuka maka wani icce a cikin aljanna dukkan yi ka mallaki wani nau'i wani yanki na aljanna babu abin da ya kai wannan duk cikin abubuwan da ake faɗi sauki shine yawan ambaton Allah sannan babu abin da ya kai shi dan shagaltar da mutane da gare shi watan sai ka ɗauki niyyar cewa yanzu zaka dinga kwana biyu kana yi sai ka kayan awa biyu kawai ka daina kayan awa guda kawai ka manta ka daina to kai yaki da shaɗan dusa da ka tuno ka ci gaba shine la ya zalu lisanuka rabban bi zikrillahi kuma shi ba sharaɗi bane sai hankalinka ya kawo koda don shi waɗanda suka saba da ambaton Allah suke samun saukin lamari kamar yadda ake faɗi game da bin baz rahmatullahi alaihi komi yake ambaton Allah yake komi yake ambaton Allah yake kuma ba sharaɗi bane sai hankalinka ya kawo wanda hankalinka ya kawo ya fi lada ya kasance kana yi hankalinka na nan a'a kana yi kana tunanin duniya ka saba kana yi lada akwai kamar yadda in kana zagin mutane kana tunanin duniya akwai zunubi in kana faɗin maganganun da ba su da kyawu ko kana ko tuna ko hankalinka bai nan kana samun zunubi haka ambaton Allah ya kasance ya fito bakin ka bai yi lada wanda ka yi alwala ka zamna ka mai da hankali kana yi ba amma ya kasance ko da yaushe kana yi to hanya ce ta shiga aljanna cikin abin da ke kawo aljanna shine akwai istighfari yawan istighfari musamman sayyidul istighfar kamar yadda hadisi ya inganta daga shaddad bin aus radiyallahu anhu hadisi yana cikin sayyidul bukhari yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace sayyidul istighfar an taqula allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر نفسي أبوء لك بنعمتك علي وأبوء عليك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت wanda ya karanta haka annabi ya ce man qalaha minan nahari muqinan biha duk wanda ya faɗe a yini yana mai yaƙini da ita famata min yaumihi qabla an yumse ya mutu a yini ne kafin yayi marece fa huwa min ahlil janna yana cikin yan aljanna wa man qalaha min al-layli wa huwa muqinun biha wanda ya faɗe ta da daddare yana mai yaƙini da ita famata qabla an yusbiha ya mutu kafin ya wayi gari fa huwa min ahli janna yana cikin aljanna zai sauki allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastaqatu a'udhu bika min sharri nafsi a'ubu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta duk wanda bai ce ta bai hardace da safe ka karanta kana mai imani da ita da yamma ka karanta kana mai imani da ita ma'anarta ka ce Allahumma anta rabbi ya Allah kai ubangiji na la ilaha illa anta babu abin da ya cincinta a bauta ma da gaskiya sai kai ni kai ka alice ni wa ana abduka ni bawanka nake wa ana ala ahdika wa wa'dika masabatu ina nan bisa alƙawalinka ina nan bisa alƙawalin da na dauko da gare ka gwagwarin yadda nake iyawa a'udhu bika min sharri ma sana'atu ina neman ka tsari daga sharrin abin da ni aikata abu'u laka bi ni'matika alayya Allah ina fadi ina ikrari da ni'imominka gare ni kaga ta hito nan kwata kwata ko kaga wanda ka haka ba zai butulce ma ni'imomin Allah ba ba zai ce babu abinda Allah ya yi mai ba kullun ya fadi da safe ya fadi da yamma don haka watan ka yadda da ni'imomin Allah ka dinga faɗi yana cikin abinda ka saka aljanna don haka faɗi Allah ina ikrari ina faɗi ina ambacin ni'imomin da ka yi mini wa abu ulaka bi dhanbi kuma ina faɗin zunuban da ni'ima watan yanzu maimakon ka tsaya kai ta faɗin abinda Allah ya yi na zafin rana abinda Allah ya yi na ƙarin tashin gumi abinda Allah ya yi kana ta faɗi kana ganin laifi ne a'a A abin da ya kamata ka faɗi ni'imomin da ya yi ma kai kuma sai ka zamna kana ƙirƙiran ya laifukanka na yi kaza na yi kaza na yi kaza ka ce ya Allah ina faɗin laifuka na, ina faɗin cewa ni mai laifi ki gare ka sai ya ce wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allah ka gafarta mini hakika babu mai gafarta zunubai sai kai ka yarda da haka ka faɗi da safe kana mai yaƙini mai imani da ita kafin dare za ka kasance cikin aljanna ka faɗi da daddare kafin safe za ka kasance cikin aljanna imamul bukhari